أتعرفه ذاك النبي محمد أتعرفه ذاك النبي محمد كريب لرسل الله في الحشر سيد كريب لرسل الله في الحشر سيد بسم الله أسى زمن يدنو به ولعله asa zamanin ya tuno biyi wa la'allahu wa illa fa kalbi lebe rage mu dallahu wa illa fa kalbi lebe rage mu dallahu fa duba le abdin bil ilahi a jallahu fa duba le abdin bil ilahi a jallahu زرابي يدار قلبي مبسوسة له وأترابها شوقا إليه بوارش زرابي يدار القلب مبسوسة له وأترابها شوقا إليه بوارش هو الهرز من نفس اللئيم وهمزه هو الهرز من نفس اللئيم وهمزه هو شره من لبس المؤمى ورمزي هو شره من لبس المؤمى ورمزي هو البرق من دعان المريد وغمزي هو البرق من دعان المريد وغمزي زمازي آل شبه زلل إذي وكلهم بدل وهيز دمجي zama zimu ale shirki zallan da izi fa kullu humu mukudin lawayi zudan yuzu a sa zamani ya dunubi wa la'allahu wa illa fa kalbi lil firaki mudallahu fa duba lai abdin bil ilahi ajallahu zarabi yudare da kundi mafi sautin laguwa a tara guha shaukan ilayi ba wari su wallan yarzumin na fasin na ini wa hamziri wa sharhu min lubuzil wa ramzi wal barqu min da'anil muridi wa gamzi zama zi mu'ale shirki zallal izi فكلهم مبدل وهيز وهزدا أسى زمن يدل به ولعله أسى زمن يدل ولعله عسى زمن يدنو به ولعله عسى زمن يدنو به ولعله وإلا بقلبي للفراق مدلو وإلا بقلبي للفراق مدلو وإلا بقلبي للفراق مدلو وإلا بقلبي للفراق مدلو فطوبى في الإله أجله فطوبى لعبد الإله أجله فطوبى لعبد الإله أجله فطوبى لعبد الإله أجله زرابي دار الكل مبسوسة له وأترابها شوقا إليه بوارز زرابي دار لكل مبسوسة له وهجره وشوقا إليه فوارس سرابي دارد كل مبسوسة له وأجره شوقا إليه فوارس سرابي دارد كل مبسوسة له وأجره شوقا إليه فوارس هو الهرز من نفس الليل وعمزي هو الهرز من نفس الليل وعمزي هو الهرز من نفس الليل وعمزي هو اليوز من نفس الليل وامزي هو الشرف من لغز المؤمى ورمزي هو الشرف من لغز المؤمى ورمزي هو الشرف من لغز المؤمى ورمزي هو الشرف من لغز المؤمى ورمزي هو البرء من دعاء المريب وغمزه هو البرء من دعاء المريب وغمزه هو البرق من دعان المريب وغمزي هو البرق من دعان المريب وغمزي سمازي وآل الشرك زلل لإزي فكلهم مبدل وهيز دميز سمازي وآل الشرك زلل لإزي فكلهم مبدل وهيز دميز سمازي وآل الشرك زل الإزي فكله وعيز ويزدمج سمازم على الشرك ذلت بإزه فكله مبدل ويزدمج أسى زمنية نوبه ولعله أسى زمنية نوبه ولعله وإلا فقلبي للفراق مدله وإلا فقلبي للفراق مدله وطوبى لعبد في الإله أجله وطوبى لعبد في الإله أجله سرابي دار الخلد مبسوسة له وأترابها شوقا إليه بوارز سرابي دار الخلد مبسوسة له وأترابها شوقا إليه بوارز هو الإرز من نفس اللئيم وهمزه هو الإرز من نفس اللئيم وهمزه هو الشرح باللغز المؤمى ورمزي هو باللغز المؤمى ورمزي هو البرء من دعان المريب وغمزي هو البرء من دعان المريب وغمزي سمازي وآل شرك زل يهزي وكلهم مبدل وهيز ذمي سمازي وآل شرك زل يهزي وكلهم مبدل وهيز ذمي أسى زمني يدن به ولعله وإلا وقلبي للفراق مدله فطوبى لأبد بالإله أجله سرابي دار الخلد ممسوسة له وأترابها شوقا إليه بوارزه هو الهرج من نفس الليل وهمزي هو الشر باللغز المعمى ورمزي والبرء من أهل المريب وغمزي سبعة وعلى الشرك تلقى الإذي وكل أمور ذي اللوائز تمز أسار من يدل ولعله وإلا فقلبي للفراق مدله فلوبى لعبد بالإله أجله سلام في دار الخلد مبسوسة له وأترابها شوقا إليه موارثه هو اليأس من نفس اللئيم وهمزه هو الشر من لغز المهمى ورمزه هو الحر من دار المريب وغمزه زمان مال الشرك زلت لنسه وكلهم مخذ اللوائح ya ce a sa zamanin a sa zamanin ce zamani ya kusata ya da nubi ya kusanta ni da shi sallallahu alaihi wasallam yau da gobe ta kusa kai na gurinsa hmm. to kamar yana shirki kamar a ce zan da kwana uku za mu haɗu ya sa zamanin ya da nubi ce wani allah allah ya sa haka ce wa illa idan ku ba a haɗu ba to fa kalabi ta mutalla tana cikin yunwa da tashin hankali fi birai saboda rabuwa tun da ba a haɗu ba zuciya tana cikin kima da shi na ce faɗo ba da abdin farin ciki ya tabbata ga dukkan bawan da a jallar ya girma manzan yayi saboda Allah ba don biya ba ba don a ce ya biya ba don ya burge kowa ba waye girmama manzan Allah dan girman Allah shi wanda ya haka ya rabata saboda dama ya cancanta a girmama shi saboda da Allah ma girmama shi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi umarni a girmama shi Idan ka nuna mana irin girman sa aikaci subhanahu wata yana gida laraban ƙauye suka zo suka dinka kiransa fito ga mu manzo ga wasu za su musulunta ga masu fatawa fito ga mu ka fito ga mu manzo suka dinka balla masa kira ta bayan katanga sai da Allah ya ba shi wasu إن الذين da من وراء الحجرات أكثرهم su يعلمون yawan su ما su يوم walau annakum sabaru hatta ta faru jallai da ka da da sun yi haƙuri har sai ka gama abin da kake ka fito ya yi musu aljihu daga an nuna musu aljihu su manyan sahabbai sai da na abbaka da sai da na umar suka yi magana a gabansa wannan ya faɗa wannan ya faɗa Allah ta'ala ya ce ya yi wa ɗanzi da amur da tukaddimu gairi da ilahi wa rasulullah kar ku ƙara yin gaban kun a gaban Allah da manzon Allah a gaban manzon Allah ake amma Allah ya ce a gaban Allah da manzon Allah wanda yake gaban manzon Allah kamar a gaban Allah yake haka Allah ya nuna la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ka ku ƙare masu daga murya kuma a gaban sa sai Allah ta'ala su mai magana a kansu ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi

haka Allah ya duka nuna da yadda ake yi mazan sallallahu alaihi wasallam aka zo mu baya annabi ya dora hannunsa suka dora kan nasa Allah ta'ala ne ya ce inna allazina yubayyinuna ilma yubayyinuna Allah Allah suke yi kai tsaye da Allah suke wannan shine yadda Allah yake a aikace ke nuna ga yadda annabi yake Allah ya yi da ƙasa ya watsa Allah ya ce wa mara mai ta izira mai ta walakin nan la'ara Allah ne ba kai kai ba in aka taba shi Allah ya saukar da ya ce ni aka yi ba wannan shi ne girmamawa sai ce fa duba da abdin bin ilahi a can aljanna da farin ciki su tabbata ga wanda ya girmama manzan Allah saboda ganin girman Allah ce zarabi da kulti ga shimfiɗin gidan aljanna shimfiɗa da matashi shine zarabi ma wasu sa da Allah ya faɗa a cikin suratul baqiya to kaga wannan shimfiɗin na gidan aljanna ma mabasusatun da an shimfiɗa su ne ba saboda manzon Allah duk wanda kaga an bawa saboda annabi aka bar shi mabasusatun da shi wa aturabuha su ko 'yan matan aljanna wanda Allah ta'ala yake fara ko inna an sha'ana hunna wa ja'alna hunna uruban atraba to shine wa atrabu a wannan hurul ini da shauƙan dan bege ga annabi alaihi salam bawarizu za su zo su tare shi in shi aljanna ana ƙwanƙwasa aljanna sai urduwani ya ce wane ne sai ce muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce bi ka umartu dama da kai aka umarce ni ba a umarce ni mu buɗe wa kowa ba sai buɗe ƙoli ne da sun fito an fito taransa yana shiga alaihi salatu sai buɗa sai lare sai marama. yau aljanna ta zama aljanna dan abin da ya rage ta kenan dama annabi ba ya ce alaihi salatu wassalam an taɓa tambayar wani malami aka ce masa sifillar aljanna ta su fata mana aljanna da me da me Allah ya tare da cikin aljanna kawai sai ce fi ha rasulullahi ce manzo Allah yana cikin ta ya rage ita shi ke nasu fata manzan Allah yana cikin ta wanda zai shiga inda annabi yake ciki ya rage masa su to ka yi aiki don ka shiga inda annabin ya shiga sallallahu alaihi wasallam ce huwa da hirzu da Allah sa salama shi garkuwa ne min nafsin la'in daga tofi wanda la'ananne wanda yake shi ne iblis duk tofin da iblis yake annabi salama salam garkuwa ne daga iblis duk makilci iblis in ka ga ya samu mutum kin bin annabi duk wanda ya tsaya a hanyar annabi sallallahu ya samu garkuwa da ganuwa mai kwari wanda duk ma'aikacin shi dan ba zai same shi wa hamzihi da shafar shi da ba ta shafe shi duk wanda ya wani annabi alaihi sallallahu ce huwa sharhu manzo Allah salama shi ne bayani shi akan kansa ma shi ne bayani min luguzi daga sambatu Sambatun wa abba wanda yake yin sambatun da ba a ganewa kamar boka ko wanda yake yin da wani zaurance wanda ba a ganewa to annabi ne sharhin wannan bayani da ya ce kare yake a sharhi guda da wa ramzihi da dukkan wata ishara wadda wannan mai yin su kullun zai annabi alaihi salatu wassalam shine bayanin isharar tasa shine bayanin su kullun nasa alaihi salatu wassalam ce huwa al shi ne waraka min da'anil muridi daga sukan mai sa shi ne shida duk wata suka da zai annabi ne warakar wannan suka wa gamzu alayhi salatu wassalam da kuma wato gamzu ne irin yadda yake cutarwarsa ta hanyar nuni da baki ko nuni da ido cito annabi alayhi salam shi ne waraka daga wannan nunin na shida ce kaga zama zimu alin shirki kaga jama'ar mushrikai zallat sun kaskanta sun rusuna izini ga izza manzan alaihi salatu wasu dan ya faru musu wacce kaskantarwa ce a ce kamar abu jahil yau yana wuta ga kansa aljanna asi dan wa'ilu yana wuta ga kansa aljanna uba su dan abi mu'aymin yana wuta ga isa aljanna walidu dan mugira yana wuta ga sa aljanna waɗanda suka so sai sun ga bayan musulunci iya ƙarfinsu sai da aka waye gari duk da su duk sun tafi jan andama ƴaƴansu na cikinsu sun da su musulunci ai kasance ya tsari yaƙi ya ci su a cikin gidansu shi ne abin da ya faɗa zama su yi mu ahalin shirki zallatu da izi sun rusuna wa izinsa fa kulluhum dukkaninsu mugudilla wa isu kowa sai dai ƙasa da gida su ba mai sauran daga kai sannan zamizu kuma su ba mai makara su yi kurkuru sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah